kuma rarrafi ne na al-musul al-asfar ba za mu dauki wani darasi ne guda daya daga cikin darussa guda talatin wanda wani bawan Allah ya yi su ya saka musu suna durusu shahar ramadan na muhammad bin shabi bin maqamin ash-shayba darasin farko za mu shi ne kuma daga kan za mu yanzu idan mun wannan darasin a yau gobe babu karatu sai in Allah ya kai mu Ramadan da na san wani ne kai to me yasa to ka tambaya ka ce me yasa sai a ba ka amsa amma yanzu ba za mu faɗi me yasa ba sai in Allah ya kawo rubutu ka ce me yasa to sai a gaya maka abin da ya sa amma in baka rubuta ba to aniyar kowa ta bai shi mahaɗu a rana. ai ba da sai an ce aniyar ka tabi ka yawa ni dai kowa ma ya gaya mu aniyar ka tabi kai ba in ka bi ya cewa yin aniyar ka tabi ga kana ta fushi aniyar ce ba ta da kyawun cin zuci wani mawaki da yake wannan wasan ka san me yake mun karanta adabin hausa mawaka na asalin da ta da suka wuce kun yi nazari da yawa a kansu ba yan zamani masu kada jita suna rawa da yan mata waɗannan ba da su ake so wannan darasin na farko shi ne fi suke ba shaharar ramadan wato za mu yi darasi ne a kan idan ka isa hotel akwai guri da ake tsayawa kafin aje ana ce masa istitibal da turanci ana cewa reception ah, to yanzu kamar reception ne na watan ramadan tun da wata gina kun gida da turancin akan larabci ko kowa ya sun reception ne ko na'am inda in ya zo in ka zo hotel ko wani guri za ka dakata kafin a gama maka dukkan wasu abubuwa a kai ka masauki to yanzu a matsayin watan ramadan ya iso reception kafin ya bayyana cikin duniya shi ne za mu yi ɗan bayani domin yadda za ka yi ma watan ramadan ɗin ƙarshe an gane me ya kamata ka tanada kafin watan ya iso domin idan a hotel ne aka ce ka zo reception to masu hotel ya kamata sun tanada maka ɗaki da wasu tarkace kiran su dafa shayi a hotel da abinci da gadon da za ka kwanta da su ac da tv duka an gyara in an gama kiyarar sun ka ɗakin da aka yi so yanzu mai kasa na dama a matashi na yana da ko ba bakon ka ba shi kai ba bakon ka ba ne to mai kasa na dama ta gina wasu ɗaki ka tana jifri da zai sha ruwan sai ka tana da abinci ka tana da yadda ramadan da gidan ya zo kwanka ne ka girmama masa wurin zama wannan shi ne abinda za mu biya maka yanzu ka yi ma watan kafin yanzu ka dai gane ku ba gane ba kace ba gane ba ki wani ta ko tun da ramadan wata kila kana ganin kamar abin da to shi kenan yanzu sauran sati ɗaya misali amarya za ta zuwa misali da kai akwai dashi wannan za a za gane shi da wuri to wannan shi ne istikibari shaharar ramadan ya za ka karbi watan ramadan malai fara da cewa alhamdulillahi wahda wadiya ta tabbata ga Allah shi kadai والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إرادة عليك تثبت أكم باب ولد النبي أبايه شين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي نبينا محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وما من في tabbata a آل alayensa da ومن اهتدى بهدى لكم وندي بشريا بشريا النبي صلى الله عليه وسلم لك عمين تن الله يتوبة أكرس إلى يوم الدين أبدو على نساك وبعد ما لتباية مكة فإن شهر رمضان لليك سبي شهر رمضان وتر رمضان شهر مبارك wata ne mai albarka inda Allah yana gaya masu sai yana cewa a takun shaharu mubarak shi za wasu malamai ma suka hana ka cewa shaharu ramadan karim ba a ce masa karim saboda alkarimu huwa Allah alkarimu Allah ne don haka malamai da yawa sun tafi a kan cewa ba za a ce ramadanun karim don na jin ana faɗa a gidajen rediyo ko wannan a wajen malamai kuskure ne saboda alkarimu shine allah watan kuma ba zai zama allah ba sai dai ka ce ramadanun mubarak ramadan mai albarka ina jin za ka gyara daga bana ko to ka gyara wani ma har ɗayar waka yake ramadan kare a ba baka canka ba mala ramadan mubarak ramadan mai albarka shi ya zama ne yake fa'in na shaharar ramadan shaharun mubarak lalle watan ramadan wata ne mai albarka tunda wata ne mai albarka mai kata na da don samun albarka sai ya ce fa'alal muslim yana kan musulmi yana kan musulmi kuma kowa ana musulmi ne ba yana kaina da yi kadai ba ba yana kan malam da ya rubuta littafin da shi kadai ba yana kan musulmi an yastaghillahu ya saka lokutan watan ramadana ya zama wata ne masu tsada duk abin da yake da tsada to ana masa kallon mutunci da girma da girmamawa da mutuntawa duk abin da yake da tsada to lokutan watan ramadan ka sani lokuta ne masu tsada domin a lokacin ake buɗe aljanna a lokacin ake rufe wuta a lokacin ake gafara a lokacin ake ninkawa wata ne na ɗanta bai wata ne na kankar zunubai wata ne na ninka ladan da ake bada to lokutan da dole za su zama to mene mai tsada kada kai wata. iya ce yana kan musulmi ya ba mu ramadan watan ramadan lokaci ne mai tsada fi kulli cikin dukkan ma ƙarfi buhu rabbih duk abin da kasan zai kusanta ka zuwa ga Allah to ka yi shi idan ka kusanci Allah ka huta in Allah ya kusanto da kai ka huta da ka duk wani abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah kuma ne yake ka bashi muhimmanci domin ya kai ka kusa da Allah min a'malil khairi na daga ayyukan alkhairi duk wani aiki da ka sani na alkhairi wanda zai kusanta ta zuwa ga Allah to kai kokari ka ga cewa ka aikata wannan aikin domin ka samu kusanci zuwa ga Allah na biyu wa an yantahi al-abdu sannan kuma bawa ya kanu an kulli shururin wal asam ya hanu daga dukkan sharri ya hannu daga dukkan aikin sako wannan shi ake bukata a cikin watan kai shi dukkan aikin alheri da zai kusanta ka zuwa ga Allah ya yi kokari ka yi dukkan abin da kafin sharri ne da aikin dulubi ne to ka nisance shi faya ayyuhal abdul muslim ya kai bawa musulmi aqbil ka fuskanci ala kulli khairin a bisa kowane irin alheri na aiki ne na magana ne na hali ne na kowane irin alheri to ka fuskanci wannan wata da shi fi hadha shahr mubarak a cikin wannan wata din mai albarka wajikahid ka yi ƙoƙari ka wahala ka yi aiki tukuru ko kana jin wahala daure kai ta yin aiki za a ga kwanakin sun tafi ma ba ka yi aikin ba za su tafi wasabik ka tsere ma dukkan wanda kake ganin yana aikin alheri kai ka wuce gabansa ka yi fiye da nan ka yi kokari a kan wannan wasara ka yi gaggawa ila fi'ilin hasanat zuwa ga aikata kyawawan ayyuka waɗannan abubuwan da za ka yi su domin kyawawan ayyukanka ɗaliban ma inda Allah ka zama mai nema abinda za ka nema na gun Allah min al azim na daga lada wanda yake mai girma wal yakun zalik hakan ya kasance tattare da kai kai kokari ka tsere ka yi gaggawa zuwa ga aikata aikin alheri kana mai neman lada mai girma a wajen Allah hakan ya kasance maka min awwali lailatin na ramadan tun farkon watan Ramadan, daren farko na Ramadan ka saka mu zuciyarka wannan har zuwa ƙarshen wata za ka yi wani aiki kamata yi gobensa tafi wajen aikin alheri jibinka tafi gobe haka kullum za ka rinka ƙara aikin alheri har watan ya ƙare domin ka samu kusantuwa zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala wa kad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi jira da abincin Allah tabbata gare shi yace idza kana awwalu idan farkon dare ya kasance min shahar ramadan daga watan ramadan yace sufidat ash-shayatin ana ɗaɗɗaura shekaru saukin ka yana shigo mana nan yana shigo mana nan su fidati shayaɗe ana ɗaura shekaru wa maradatul jin ana kore aljan wa gullikat abwabun nar ana toshe a rufe kofofin wuta fita yuftaha biha babu ba za a buɗe wata kofa ba a cikin wuta وفتحت ابواب الجنه انا بوتقوه في الجنه فلم يغلق منها باب باب وتقوه قول لا الف اجل الجنه كما كان دوت كي تفتن سوجن ايك الخير يا تجب ان يوم ايك ايك الخير يموت أستموت موت رمضان وانا امان كو الجنه بيوتي دون ايرغا امويت كوكو فيتو kuma wuta babu inda za a shiga don an rufe Allah ya mana muwaffaqa wa yunadi munadi mai kira zai yi kira mala'ika kenan Allah zai kai kira ya babu alkhairi ya bai neman alheri aqbil bismillah ka fuskanci ubangiji akwai alheri a wannan lokacin Allah ya baza alheri ta duniya ina mai neman ka ina ji alheri ya hada mai dabi duk wani abin da dan adam yake bukata a rayuwarsa in ne na alheri ne ya haɗuwa a ciki an gane daga ciki akwai aljanna kana son ka aiko daga ciki kuma akwai kuɗi su ma kana so ko daga ciki har da mata ko nan ma kana so to sai kai kai saboda Allah ya bude kofofi sai ka jira kai ta nema inda yadda gaske kana so to mu gani kana so haka ne ba kwanciya za ka yi kai ta ruga bacci ba sai ka tashi kai nema nema tunda yanzu kana son aljanna kana son kuɗi, kana son mata banda mata mai kake wasa kuma banda gida da lafiya ku sai ne to banda wannan fa kuma cikawa da imani sai ne eh banda shi ba shi banda shi ba ai aljanna an tsare ta a ciki so kaga kenan iya abin da tunanin ka yake iya gaya maka amma akwai alherar da baka iya tuno su kuma Allah ya tare da su wannan iya abin da kake tunawa ne saboda ka shi yasa inda Allah bai baka damar ka ka faɗi abubuwan da kake so ma za ka manta wasu to a bashi sai ka yaka da dukkan alheri abin ya fi ƙarfin ka ko to ka yi aiki kawai alkhairan za su same ka saboda ƙwaƙwalwar ɗan adam yar gunduwa ce ba ka iya tuno komai da komai yanzu daga an tsayar da kai an ce me kake so a duniya sai ka faɗi wasu abubuwa sai ka bar gurin kai ka tuno wasu abubuwan ko to shi kenan kawai in ka zo kana roƙon Allah dukkan alherin da annabi ya roƙi Allah kana neman tsari kuma daga dukkan sharrin da annabi ya nemi tsari a wurin Allah shi kenan ba ka zo shi Allah ya san dukkan alherin to ai kokari wa yunadi munadin mai kira zai yi kira kullu lailatin kowane dare yace ya qalibal khairi ya mai neman alheri alumma bismillah zo wa ya ɗalibar sharri amsik ya mai neman sharri kai ko ka kame karka nemi sharri domin sharri ba abin nema ba ne a cikin wannan lokaci an gani wannan matashiya na ɗaya kenan abin da ya kamata ka fara tunanin idan ramadan ya zo za ka saka shi a cikin tunanin an gani a reception naka da za ka yi ma da magan akwai wannan ya kamata a ce in watan ya zo akwai waɗannan tunanin za su shigo maka kuma ka neme su abu na biyu ayyuhal muslim ya kai mutum musulmi istajib li hadha munadi kull layla akwai wani mai kira da muka sai zai kira kowane dare ko to ka amsa kiran wannan mai kira din da yake yi kowane dare Waje wajtahid kai ƙoƙari fi an tuqaddima li akhiratika amalan salihah ka gabatar makanka ka gabatar mala'irarka ayyuka nagartattu yi kokari wannan mai kira da yake kira ya mai neman alheri bismillah to kai kokari kai ta neman alheri kai ƙoƙari ka gabatar da aikin alheri dan lahirarka فإن الأمر قليل يتي قوانكينك ينك دني قوانكينك ينك دني شكرانو ذاك شكرانو فجسوك يا أبو جن إذن ذا أباك راما كيزاك نوع kana son shekara ɗari to idan ka zo shekara ɗari lokacin da ka fita ɗari ba za ka iya amfani ko duk wani abin daɗi da kake son ka bi a duniya ba za ka ji daɗin ka ko riga ce ba za ka saka ta maka kyau ba sai dai ka saka don rufe tsare idan an kawo maka nama shi kake so ko nama ba za ka ji daɗin sa ba shekara ɗari ba wani abin da to kuma a kawo maka budurwa mai kawai ba a tara taraba waɗanda aka sai yan mamanta a tsaye a kawo maka ita tana da shekara ta shi za ka da ita ba wani kallo da za ka yi mata kawai ta yi gaba wannan ko da ka riga ka gama yawo wannan ita ce duniyar ba ko kuma a ce bayan shekara ɗari ne za a baka ka zama gwamna tun da kana sha'awa me za ka yi wai me za ka yi duk abincin duniya da ka sani a lokacin ka ƙaurace masa fura da nono ba za ka sha ba naman kaza da magi da farfesu ba za ka ci ba budurwa kwanne biya babu yadda za ka yi da ita zama ba za ka iya ba in an kwantar da kai kuma ka ce a daga a lokacin za ka koma asali shi ne a ba ka kunu yadda lokacin da mahaifiyarka ta yaye ka kunu ta fara ba ka haka kuma za ka koma wannan asali duk abincin da aka kawo za ka ce kunu ka sai an yaye ka sai dai a maka turan kunu don nono ya riga ya tsinke ma kuma ba za ka iya cin tuwa tun ka shekara ɗari haka za ka koma me duniya kenan a ta ake mutuwa kuma akan wannan duniyar wani yake zunubin da ikan je lafiya da ya shiga wuta ka gyara yace ya kai musulmi ka yi ƙoƙari ka gabatar da wani aiki nagartacce domin lafiyarka yace fa innal umra qalil rayuwa ɗan kaɗan yanzu ko wannan rayuwar da kake gani yanzu ba gashi kana ta duban wayar ka ba ko kana ta dube duben abubuwa ba to akwai lokacin da za a je maka ya sabuwa ba za ka iya zuba ta rayuwa ta ce duk abin da ka zame a rayuwa <laughs> ko ka ga dai kana ta bude bude gashi nan <laughs> kana runa ana ta bude bude goya to me ake duba so duk abin da kake dubawa akwai lokacin da za a baka ya ba ka yi tó saboda wallahi zamanin ka ya wuce ko ba yadda ka iya sai ya same ka wallahi so me za ka yi ma Allah shine ka gabatar da aiki na gari fa inna al-umra qalil rayuwa yar kadan ce والرحيل من الدنيا قريب يتتاشن كذا الدنيا زوال الآخرة يا يقصر فراتك والله أعلم يتي الله شيء ما في سنه hal ta'ishu ila ramadan al-muqbil zaka rayu zuwa ramadan din baki tambaya yake wai shin zaka rayu har zuwa ramadan din baki to na banan fa ba ka da tabbas ba wanda yake da tabbas a cikin mu za a yi azumin nan da shi wallahi ba ka da tabbas don ba ka san abin da Allah zai yi abin kirki ma fashammir ya ce ka yi buri ka yi ƙoƙari ka yi kwaɗayi an sa'idar jiddi fi taƙarrubi ilam ka yi aiki tukuru domin kusantar ka zuwa ga Allah za ka yi wannan da waɗannan za ka yi wannan aikin ka yi ƙoƙari ka yi aiki don kusantar ubangiji da waɗannan ayyuka na farko ya ce zikira a kan ƙur'an da karatun alkur'ani والتسبيح إلى تسبيح والتهليل إلى لا إله إلا الله والتكبير إذا كبروني والدعاء إذا الدعاء والصدقات إذا صدقوكي والأمر بالمعروف إذا أمرني إذا أبو ميتو والنعي عن المنكر إذا كما أنا مونا نقيك وتعليم الناس الخير إذا تندى متابع الإيد wa islahul qalbi da kyautata zuciyarka ka fitar mata da duk wani bakin abu da kasa wal lisani da gyara harshenka wal jawari da gabbanka wal iqamati salati da da salloli wal inqirati fi qalbi al ilmi da kutsawa cikin neman ilimi wad da'awati ila Allah da kira zuwa ga Allah da aiki والسعي بأيدي في نشر سنة النبي وجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعليم القرآن الكريم لكما علما تد متعد علم القرآن كنيم علم القرآن وتعلمه كفرد متعد وفي ما ينفع الناس دقة الذي أنفعني متعد كيف قريب كتوى كاي وقد قال صلى الله عليه وسلم النبي خير الناس أنفع للناس ما في الهير المتعد وانده أنفعني متعد idan waɗannan abubuwa da ya lissafa masu yawan gaske suna da yawa an gani kira'atul qur'an tasbihi tahlili takbiri du'a sadaka amru bil ma'ruf nahyu anil munkar sanad da mutane annin islahul qalbi islahul lisan islahul jawar inshirah fil ilm الدعوة إلى الله السعي في نشر السنة وفي تعليم القرآن وفي ما ينفع الناس أبو باب هو مشاهد أبو باب هو مشاهد ولذلك يأتينا بغداد كيبو قريب kuiwa kalima kuwa yako kaliwa sayyidi annabi aje abiya khairun nas anfa'uhum lin wanda yafi kowa alheri shine wanda yafi kowa amfanar mutane shine yafi kowa alheri a cikin mutane na uku daga cikin abin da za ka shirya kafin azumin ya zo domin yi ya kai musulmi wa an tafi hada shahar yadda kai kana cikin wannan wata mai albarka wato watan ramadan يتي يتعود الى نفسك كرغكنك وكفككنك فهاتك كيما رنك حسابي قبل ان تموت كافين كموت وتزين وتزين للعرب الاكبر كيف قريب كي ادو دمين بينوا افيلين دادا مبين كلمة كده تتازم القيامة وقد قال عمر عمر yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kowa yi makansa hisabi kafin lokacin hisabin sa ya zo an anfusakum kowa ya auna kansa akan sikeli qabla an tuza tun kafin Allah ya dora ka akan sikeli nawa ne nauyin ka auna kanka akan sikeli tun kafin a zo a dora ka akan sikeli za a gwada nauyin ka fa innahu ahwanu alaikum fil hisab domin yin haka shine zai bi baka saukin hisabi ranar tashin alkiyama to hasibu anfusakum al-yawm a yau kowa ya makan hisabi wa tazinu lil ardi wa tazinu lil ardi al-akbar ku auna kanku ku yi ku aro da kyawawan ayyukan ku tun kafin ranar da za a bijiro ku a taro mafi girma yawma'idin tu'raduna la takfa minkum khafiya ranar da za a fito da ku gaban Allah babu wata rai da ta isa ta boye wani mummunan aiki da ta aikata a nan ne kake kuya ga idanun mutane kai mummunan aiki malahira ba dama ka boye mummunan aikin ta za a fito maka da shi burjit ka da shi na hudu ayyuhal muslim ita ya kai musulmi wa anta fi hadha ash-shahr al-mubarak Yace kana cikin wannan wata mai albarka wa huwa shahrul musara'atu ila alkhair wata ne wanda yake nuna maka gaggawa zuwa ga aikata aikin alheri fatubu ila allahi ta'ala ka tuba zuwa ga Allah madaukaki tawbatan sadiqa kai tuba wacce take ta gaskiya akwai wanda yake aikata zunubi a cikin mun nan kafin watan yabo to duk wanda ya san yana zunubi kafin watan ya shigo ya tuba kuma ya tuba ta gaskiya domin ya shiga ramadana bai da zunubi وقد قال ta'ala Allah ya faɗa yana cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba wacce take ta haƙiƙa wanda ba komawa. asa rabbukum ubangijin ku ya kusa ta an yukaffira ankum ya kankare a gare ku sayyi'atukum kurakuran wa yudkhilakum jannatin ya shigar da ku aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda korama take gudana a karkashin yau mala'iku billahu annabi ranar da Allah ba zai tozarta annabi ba ranar tashin alkiyama haka nan kuma wallazi na amanu ma'a waɗanda suka yi imani tare da annabi ba za a tozarta su ba nuruhum yas'a bayna aydihim hasken su yana tafiya gaba gare su wa bi aymanihim da yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijin mu atmin lana nurana ka cika mana mu a yau waqfir lana ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir wato kai mai iko ne a bisa komai to kai tuba irin wannan ranar da za ka tashi a filin tashin alkiyama ana haska maka gabanka zuwa tafiya gidan aljanna sannan akwai hasken ka a damanka waltakun taubatuka khalisatan liwajhi Allah ta'ala tubanka ta kasance kibantacciya ne dan zafin Allah madaukaki baka tuba dan abada ba baka tuba dan ayaba ba ka tuba ne kawai dan Allah tabaraka wa ta'ala wa min jami'i dhunub kuma ka tuba daga dukkan zunubai wa aqbil ala Allah khaifan ka fiskanci Allah a cikin wannan wata kana mai jin tsoron Allah rajiyan lafu kana mai kwaɗayin ladar da yake bayarwa a cikin wannan wata muhibban lahu kana mai son Allah amilan bi amrihi kana mai aiki da umarnin Allah muntahiyan an nahyihi kuma kana hanuwa da hanuwar Allah wa kad qala sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce at-ta'ibu min adh-dhanbi mai tuba daga zunubi kamar la zamba da kamar babu zunubi tattare da shi annabi ya zamanto yana yawan tuba to kuma bai da zunubi بل ما ليس بهاكبا إن الله جل وعلا الله مبوائد توبتا يبدل سيئات التائب ينا تنز ممونا أيك بميتوبة يميد سوحا كانا كاوا كما رياد الله من يجب وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ولن نندس كتوبة Allah yana canza munanan ayyukansu zamanto kyawu Allah ya kasance mai gafara kuma mai tausayi mai rahama na biyar ayyuhal muslim ya kai musulmi liyakun dukhulu shahar ramadan alaika, ya kasance shigowar watan ramadan a kanka ya kasance bi an taquma fi hadha ya ga kasance a cikin wannan wata ɗin yi tsayuwa tsayuwa na tarawihi tsayuwa na sallar dare tsayuwa na addu'o'i an gane shi ta tsayuwa wacce take mai nishadi kana mai begen lada kana mai kwaɗayin lada ba kana mai tsayuwa kuma kana jin haushin tsayuwar ba وأزمة كبيرة على التوجه إلى ربك سيوا وتفكي ذكت كرفر نية مي جرم النية أبسار فسكنتر كذوا الله فأبنجي تبارك وتعالى وإنا والإنابة إليه كما كوما وإذوا قريش شيء الله وتغير العادة كما تنزح حالك من الغفلة لقربتنا لكي دئتا wal da bijire ma da Allah da kake kana muna da ayyuka to yanzu ka canza halinka daga rafkana daga bijire ba Allah ilal al-iqbali zuwa ga fiskantar Allah wal ta fi kulli khair da kuma nema a cikin kowanne irin alheri hakan ya kamata ka fuskanci wata ta wa talabun najati min azabillah kuma ka rinka neman tsira daga azabar Allah wa bazalul asbab allati yadkhulu biha da kuma baza iya ƙoƙarinka da sabuba waɗanda za su sababa maka shiga aljannar Allah wannan su da ya kamata ka fuskanci waɗanda su wa ubi a darajatuhu inda Allah kuma ka rinka neman abin da zai ɗaukaka darajarka a gurin shi Allah tabaraka wa ta'ala wa yanju biha minan nar kai aikin da zaka nemi tsira da wannan aikin naka daga barin wutar jahannam waltakun mimma afa ka kasance daga cikin mutanen da suka farka min rukuri daga baccin da suke inda kana ruga bacci ne tun daga farkon dare har ƙarshe to yanzu ka kasance cikin waɗanda suke farkawa cikin dare suna sallori domin neman daraja da ɗaukakar daraja da samun girma a wajen Allah fasa'a fi hayati qalbi ka yi ƙoƙari ka yi aiki wajen rayar da zuciyarka da zikirin Allah da yawan ambatan Allah karatun Alkur'an, tasbihi tahmidi tahlili takbiri da hauƙala da sauran abubuwa da ake yi na rayar da zuciya wanda zuciya za ta ci abinci domin bunkasuwar imaninka wa shukrihi da gode wa shi Allah tabaraka wa ta'ala wa taqarrubu ilayhi da kusantar Allah tabaraka wa ta'ala wa talabu ma indahu da kuma nema daga abin da ke gun Allah min al-ajri da daga lada mai girma wa nazaru ila dunya kuma a cikin wannan halin ka kalli duniya ka kalle ta kallo na hakika annaha zahira ka sani cewa duniya wala za ta tafi tabarka in ma da ita kashe garki idan neman ta ba ka sallolin ba ka ambatan Allah azumin ma da kyar kake wasu munanan abubuwa duk kana aikata saboda ka samu duniya to kalli duniya ta tabbata wa masu neman ta waɗanda suka neme ta suka tara ba ta tabbata ba ta tafi ta bar su ko kuma sun tafi sun bar ta an gane duk wanda ya mutu saboda tara abin duniya ne bai yi kokari a cikin wannan neman ya mai lahira to duniya za ta tafi tabbashi ko kuma shi ya tafi ya bata ɗayan biyu yake faru mutanen kirki bayan allah da allah ya ba su duniyar ma sun tafi sun bata kalli suleiman wanda allah ya ba shi mulki shi ba mulkin zama ɗan adam kada yake mulka hadda aljan hadda tsuntsaye hadda ma wannan iskar da take kaɗawa ana shakanta komai ma da kusa neman ba wasu mai da mulki kuma iskar yadda take ga guguwa tana tashi babu jirgin sama lokacin amma iskar ita zai yi wa umarni ya ce ta zauna yana son zai tafi sham zai hau kanta yanzu ta fira da shi ta kai shi Sulaiman ka taba ganin mai mulki irin wannan to ina yake ya mutu ma ba a san ya mutu ba haka Allah ya bada labari Sulaiman yana tsaye rasu kuma bai faɗi ba yana tsaye aljanu da ya sa su yi masa aiki a gaban sa yana tsaye suna ta aiki ba su san ya mutu ba suna jiran umarni a ce su tashi ya ki ya bada umarni saboda ba da haka Allah ya masa فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبسوا في العذاب المحيط وقت اللي يموت على الدنوس كتير أنا من الدنيا موت دابا مطيع يتوهل على النمو كما يموت يا نادي بما سمي قدوها شهر ورواهها شهر وأصلنا له أين الكتب كوي idan suleiman ya hau wannan iskar da safe zuwa sha biyu rana to duk abin da ka hau na abin hawa sai ta yi wata guda ake wannan tafiyar idan ya hauta da sha biyu kuma zuwa faduwar rana to duk abin da ka hau ko zai sauran sai ya yi wata guda yana tafiya final fitar dalma da zinariya duk mun kore masa cewa yake ma'ajanu ku shiga cikin teku karkashinta akwai zinariya ku ɗebo ku kawo ta ji masu mulki ba ya amadu na lagu mai shi abu mai ma'ana wata masu da waje fadin kaljawabi wa kudurin da siya a imanu ala dawo da shukura wa kalilu min ibadi da shakku haka allah ya ce aljanu su maka aiki abinci kaɗai da ake ginawa a gidansa an ce masu tafsiri sun ce tukunyar sai an saka mata tsani ko lada sannan ake iya hawa kanta a kwaso abincin saboda masu cin abincin sun yi saboda girman abin da yake tafiya ne shi amma falamma qadaina na al-maut lokacin da muka hukunta mutuwa akan ji Allah ma zallahum ala mawtihi babu abin da ya nuna musu Suleiman ya mutu suna ta aiki illa dabatul ar sai wata tabba wanda ake kiranta gara ita ce ta cinye sandar da Suleiman ya dogara da ita da ta cinye sandar sandar ta karye sai shi ma ya fadi sai aka gane ba idan wannan wannan annabi amma kaje yadda Allah ba shi duniya ya tafi ya batta ko bai batta balle dai dan ko. hawa malam kai a hankali za ka tafi wallahi mutumin kirki duniya ba ta bashi ba mutumin banza ma ba ta bashi kalli na marus an ba shi mulki da kuɗi da komai ja'iri mai karkataccen bawa kuma ya mutu so da haka da mutumin kirki da mutumin banza kowa a da shi yasa mala yace maka idan watan ya zo in duniya ce da buwar ka to ka kalle ta yace annaha zahiba za ta tafi tabarka wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur yace rayuwar duniya ba kome ba ce sai dan jin dadi ne dan kaɗan. wal takun mimman yattaqi duniya wa ghururiha ya kai watan bawan Allah da watan Ramadan ya rike ta ka kasance daga cikin waɗanda suke jin tsoron duniya muka kasance cikin waɗanda suke jin tsoron rudi na duniya wa ya ɗalibin Asira ka nemi la'ira wa hiya khairun wa abqa lahira ita ce tafi alheri kuma ita ce take wanzuwa وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا فقا إذا دعا من الله ثبت دريش يتب إن الدنيا قدوة خضرة yace duniya tana da zaƙi koriya shar mai daɗin sha'ani mai daɗin ɗanɗan sai dai kuma tana da saurin bushe. wa inna Allah lalle shi kuma Allah mustaklifa kun fiha Allah ya ajiye ku ku zaman to kalibobin ku a cikin ta fa yanzuru kaifa ta'malu Allah zai duba ya ga ya za ku aiki yace fattaqu duniya ku ji tsoron duniya wattaqu nisa ku ji tsoron mata haka annabi ya faɗa ba za a fasa gaya maka ba ko da ka auri mace an ce ka ji ƙoranta. ka gane aiko ba ga gasan wani da yake bai da matar bai san abin da ake nuna a fa inna awwala fitnati bani isra'il annabi yace farkon fitinar da ta fitini bani da ta kai bani isra'ila daga halaka kana fi nisa a cikin mata aka samu cikin mata aka samu abu na shida wanda yake ne na ƙarshe ayyuhar muslim ya kai musulmi ibta'id an shar ka nefanci sharri a cikin watan ramadan wa amsik an ku ka kare daga barin sharri wa min ku ka guji sharri ka ji tsoron بل إنك ابتعد من الأماكن والمجالس التي فيها الشرور والذنوب بل ما بحث بكني فانتدك وقرأي da majalisu waɗanda a cikinsu akwai sharri ko aikin sabo ka ne kanci wannan gurin wa kad qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa wa yunadi munadin mai kira zai yi kira ya bagi alkhairi aqbil ya mai neman alheri bismillah wa ya baki ya sharri aksir ya wanda yake aikata sharri ta kaita wa kazalika yace haka nan idza za'aqta ila suq yace haka kuma ina biya maka in ji malik idan ka je kasuwa fi ramadan a cikin watan ramadan aw gairihi kai ko wannan watan ramadan ne ka je kasuwa fa kus hajjaka ka sun makhruj ka sai bukatar da ta kai ka maza maza ka fita ka bar kasuwa wasiya yana maka wasiya yace ba wai a cikin ramadan ko a wajen ramadan idan ka je kasuwa yi gaggawa ka sai bukatar da ta kai ka sun mafurush sannan ka fita wala ta min ahalin sahabi wa fil aswaq kada ka zama to cikin masu ihu da kakaci na banza a cikin kasuwa haka kawai zai ga wani a cikin kasuwa ya kore ihu in ka taba shi wai shi lebura ne haka ne ku ya kora ihu li'annaha da domin ita kasuwa ko kasadi sharrul baqa babu gurin da yafi ta sharri a duniya kasuwa ta fi ko ina sharri ya dai ko gana da magana wallahi in za ka yi jayayya ba zai ka ja da manzo Allah ni ba ruwan shi ya faɗi wannan magana na ga kasuwa ita ce mafi sharri wuri kuma a wani a wani maganar ma cewa nan ne matattarar shaidan a kasuwa yake sa mutane su ci riba a kasuwa yake sa mutane su yi algus a kasuwa ne ake sai da mummunan kaya a matsayin kyakkyawa a kasuwa ake cinikin dukan hanci a kasuwa ake canza ba kayan da ya espiya a rubuta masa da ya espiya ka sha kuma ka kamu da cuta a kasuwa ake a kasuwa ake canza launin abubuwan da ba su da kyau a mai da su kyawa a nan ake karya a nan ake rantsuwa a kan karya a nan ake yaudarar mutane duk kasuwa ta fitar waɗannan abubuwan mai manja ya dama da man shafawa kila ko ya hada da man gire, ko ya hada da man kadanya ya sayarwa mutane a matsayin man gyada a nan ake tauye kwanan au, haka ne a nan ake saka wani wuta ya kyalkyala yaji ya zama to mai kyau kana ganin a nan ake cire kaya lokal sai a sa shi a kwali ingantacce a sayar maka a nan ake sayar da a nan ake cin riba shi za annabi ya kira ta da sharrul baqa annabi ya ce khairul baqa al masajid mafificin gurare a duniya masallaci ne ko kana gusu to zai faɗi ɗaya wa sharrul baqa yace sharrin gurare kuma a duniya shine al aswa kasuwanni kana musu in kai musu wannan sai ka musu na farkon ba ka ce masallaci shi ma gurin sharri ne ka faɗa za ka iya to dole ku ka yarda kasuwa ita ce mafi sharrin gurare shi za ce daga ka shiga in dai ba kasuwancin kake a gurin ba kana sayan abin da za ka saya to ka fita daga kasuwa shi za a ya kawo zikirin shiga kasuwa idan za ka shiga kasuwa kai wannan zikirin لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو حي لا يموت بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير kai wannan kawai ka shiga ka sai abin da za ka sai ka fita annabi yace in kai wannan za a gafarta maka kwaranka dubu sau dubu za a baka lada dubu sau dubu za a daga darajarka dubu sau dubu maza maza ka fita to yanzu ga gaya mu wanda zai shiga kasuwa mutane nawa suke wannan zikirin saboda matattarar shedan ne sai ka zo bakin kasuwar sai a mantar da kai shedan ya mantar da kai shiga kawai ka shiga gidan shedan kuma ka shiga ma kana ruga mu yan kasuwan a sharrin wasa ba wanda ya saka kasuwa hakim ya wutar da wannan hadisi ce wa iyyakum ce na hane ku da ifaci-ifaci cikin kasuwa da zama babu dalili cikin kasuwa annabi tsira da abincin allah tabbata gare da ya ce lam yakun fahishan kada ka zaman to mai alfasha wala mutafahishan ko wanda yake jawo a aikata alfasha wala sahaban kada ka zaman to mai ifaci ifacen banza a cikin kasuwa an gane wajtanib majalisal wato ka nisanci majalisun da za su jawo maka kiyayyar ubangiji ka nisanci majalisai al-muharrama waɗanda aka haramta ka nisanci majalisin giba da annabimanci ka nisanci majalisin dukkan abin da yake samar da wani mummunan abu kama ta dinu tuda yadda kai haka za a yi maka nan za mu aje wallahu al-muwaffiq kuma gaskiya sai wani lokaci sai ramadan idan Allah ya kai saboda haka kuna yi mutane fatan alheri Allah ya sa a zama lafiya Allah ya kai mu ramadan Allah kuma ya ba mu ikon aiki a cikin watan ramadan za mu ɗan je mu ɗan saurara mu ɗan ja iska kaɗan mu yi kuma bincike bincikenmu da rubuce-rubucen da za mu karanta wa mutane a tafsiri saboda haka wannan aikin za mu shiga cikin waɗannan sati kafin watan ya shigo karka ɗauka wai zuwa zan yin kwanta ba magana kwanciya ba kai ne kawai za ka yi ta da nan wayar ka yadda ka ga dama kai abin ka yadda kake so muka rubuta mana tambayar ka yadda ka ga dama kuma ka tura mana ka ja bakin ka kai shuru in mun amsa maka daidai da son da kake yi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 ya Allah muna roƙonka da sunayen kamar ya tsarki Allah dukkan waɗanda suka rasa ya Allah ka ba su wanda suke da rayuwa cikin kunci Allah ka yassara musu ya Allah ka yarwata musu ya Allah muna da marasa lafiya a asibitoci a cikin gidaje Allah suna buƙatar saukin ka ya Allah ka sauƙaƙa musu Allah ga masu lafiya a gaban suna buƙatar tsarin lafiya ka ya Allah ka ƙara musu lafiya ubangiji muna roƙonka ya Allah kai mana gaman kasar cikin wannan wata mai alfarma kuma ka ji da mu wannan wata mai alfarma Allah abin da muka tattauna din nan ka ba mu ikon aikata shi ya Allah ubangiji ka yassara mana ya Allah sanya mu cikin masu karanta alqur'ani cikin wannan wata sanya mu cikin masu kiyamun lai saya mu ka sanya mu cikin waɗanda kake amsa musu addu'o'in Allah ka sanya mu cikin waɗanda za ka kenta a cikin wannan wata ya Allah ubangiji ka sanya wa masu yi maka tasbihi a cikin wannan masu ambatonka da yawa masu salati da yawa masu istighfari da yawa ubangiji muna roƙonka ya Allah dukiyoyin mu ka sanya musu albarka Allah rayuwar mu ka sanya musu albarka Allah gidajen mu kai musu albarka Allah wuraren aikin mu ya Allah da kasuwannin mu kai musu albarka Allah gonakan mu da amfanin gonan mu ya Allah kai musu albarka ya Allah kai ma ƴaƴan mu da matan mu albarka ya Allah ka sanya mu cikin albarka ya Allah kai mu rayuwar mu albarka ya Allah ka sauƙaƙa mana abin da muke cikin wannan hali a wannan ƙasa ubangiji ka tsare mu da tsaronka ya Allah masu ta'addanci ka shirya su in za su shirya idan ba za su shirya ba Allah ka yi yadda za ka yi da su ya Allah Kuma gidi kada ka ba su nasara akan mugun aikin su ya Allah Allah ka kame hannayen su ya Allah Allah ka kame hannayen su daga zubar da jinin mutane ya Allah Kuma gidi waɗanda suke shugabanci ka tilasta musu wajen su yi adalci ya Allah ya Allah ko suna so ko ba sa so ka tilasta musu su yi adalci domin su huta su huta a wajen ka ya Allah muna roƙonka alhairanka ya Allah alkhairan da manzon ka suka roke ka shi ya Allah muna neman ka ya Allah ka tsare mu daga sharri sharri sharrin da manzannin ka suka nemi tsare da shi ya Allah ubangiji kai mana gaban ka tar ya Allah ubangiji ya Allah ka amsa waɗannan addu'o'i ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نعم